Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Albarkacin bikin ranar mata ta duniya da aka yi a makon jiya mun fara gabatar muku da shiri kan ilimin mata da kuma matsalolin da ake fuskanta a Najeriya. a shirin da ya gabata kun ji ta bakin wasu yara mata da ba sa zuwa makaranta da waɗanda suka tsallake rijiya da baya sakamakon sace su da 'yan bindiga suka yi a sakandaren gebe da ke jihar zamfara da kuma wata mai bincike kan matsalolin da ke hana yaran mata karatu saboda haka yau za mu ɗora kuma mun je jihar kaduna da ke najeriya domin jin shirin da suke da shi na inganta karatun yara mata. daga bakin kwamishinar kula da harkokin mata da kuma jin daɗinsu hajiya hafsat muhammad baba abinda gwamnatin jihar kaduna take na farko dai shine mu duba mu gani yaran da suke shiga makaranta ba na 'yan mata shin yawan su yayi daidai da mazan da suke samun ilimi sai muka gaba haka bane saboda haka sai muka fara aiki a kai da muka yi wannan sai kuma muka zo muka ce to gwamnatin jihar kaduna ta ba 'ya'ya mata ilimi kyauta tun daga firamare har zuwa sakandare to amma kuma daga baya sai muka mai da shi bai ɗaya. da maza da mata duka yanzu a jihar kaduna ilimi kyauta ne za a da uniform kuma za a ba da littattafan karatu sannan kuma ana ƙara gina azuzuwa wanda za su ɗauki wa'annan yara namu zuwa makaranta sannan ko banda haka nan sai muka ga cewa shin foundation ɗin da suke da shi na karatu akwai wani illa ko babu sai muka ga cewa ai malaman ma da suke karantar da su yawanci gaskiya ba su da abin da za su ba yaran nan na fannin ilimi domin su kansu ba su da isassan ilimi kuma ba su kware ba shi yasa kwanakin baya aka saukar da wa'yansu malamai wajen kusan dubu talatin sannan aka sake ɗaukan kwararru domin su ba yaran nan ilimi domin kasan ilimi daga eh, yara ƙanana a lokacin su take buɗe kuma lokacin ne foundation da ya kamata a ba yaro na harkar ilimi hmm. to duk waɗanda muka yi la'akari da su aka zo sannan kasafin kuɗinmu sai muka ba muhimmanci ma ilimi da kuma lafiya so yanzu haka gwamnatin jihar kaduna ta maida hankali a ba a bayar da kuɗaɗe sosai a kan fannin ilimi banda kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida da na ƙasar waje wanda su ma suke tallafa ma ilimi a jihar kaduna kwamishiniyar ta ce sun yi dokar hana talla wadda za ta taimaka wa yaran domin samun ilimi eh to mu kama a jihar kaduna gaskiya akwai doka ta hana tallace-tallace ah, shi yasa kuma muka tabbatar da cewa ah, ilimi yana da amfani balina na 'ya'ya mata sannan yanzu mun samu ninkin ba ninkin na rubanyawa na son zuwa makaranta na yara mata amma kuma muna dubawa don yawanci akan ce to me yake kawo wannan tallace-tallace akan ce talauci ne ko kuma iyaye ba su da abin da za su ciyar da yara sai sun yi talla ko kuma a'a yarinya za ta je ta yi talla domin a tara mata kayan aiki da sauransu to mukan yi amfani da wannan dama ana tattaunawa da malaman addini da sarakunanmu da sauransu cewa tallar nan tana da illa kwarai da gaske amma kuma sai muka ga cewa to in haka ne in har za a hana su tallar to me ya kamata kuma a yi musu to akwai dan kuɗi a da ake bayarwa wanda wayansu suna zuwa ne daga gwamnatin tarayya ake ba iyaye na wata-wata sannan gwamnatin jihar kaduna kuma ta ware kuɗi musamman wanda take inganta sana'o'i na mata masu ƙananan sana'o'i ana ba su wannan kuɗi rance suna juyawa suna inganta sana'o'insu mun ba da miliyan ɗari biyu yanzu ma kuma a cikin wannan watan allah ya yarda muna son mu sake ba da miliyan ɗari biyu domin a inganta rayuwar mata saboda su hana 'ya'yansu zuwa wannan tallace-tallace kuma sannan kada ka manta su wa'annan iyaye ɗin su ne muke ƙoƙarin mu ga cewa an ɗauke su waɗanda suke daddafa abincin yara na makaranta duk wani dai hanya da za mu inganta rayuwar iyaye domin su ‘ya'yansu su je makaranta shi ma kan shi muna muna kokari akai a jihar Kaduna. Hajiya Maryam Muhammad malama kuma mai nazari a kan karatun yara mata ta ce al'ada ce ke matukar illa wajen ilimin yara mata a arewacin Najeriya. Yawanci al'ada ne yake hana yara mata su ci gaba a rayuwa. in ka duba ka gani yawanci ba addini ba ne addini inda addinin musulunci ne ai ya nuna mana cewa mu nema ilimi ko a ina ne bai ce mace ba bai ce namiji ba kawai ya ce mu yi karatu kuma mu nema ilimi ko a ina ne ilimin nan yake mu nema in ka duba a hadisai da yawa ya nuna cewa mata suna koyarwa suna zuwa su ji wa'azi suna zuwa su su eh, su educating communities ɗinsu in ka duba ka gani yawancin abin da muke gani yanzu balle a arewacin najeriya al'ada ne al'ada ne zai sa a ce za a danne ma mace hakinta ko za a aurar da ita da wuri bata shirya ba ko za a mata auren dole ko za a hana ta karatu ko za a sa ta ta yi talla domin ta kawo kuɗi banda kuma al'ada akwai talauci talauci yana cikin wasu wani abu da yake hana yara mata su ci gaba so abubuwan da gwamnati za ta duba shine farkatarwa yadda mutane za su gane za su gane cewa 'ya'ya mata in suka yi karatu ba lallai ba ne za su bar al'adunsu ba lallai ba ne za su bar addini za su iya su yi karatu kuma in suka yi karatu lallai 'ya'yansu da eh, iyalinsu za su ci gaba dangane da yadda matsalar tsaro da kuma sata ɗaliban ke yi wa ilimi barazana ga abin da hajiya hafsat baba ta shaida mana to gaskiya ni kaina na farko a matsayina na uwa a matsayina kuma wadda take aiki a cikin gwamnati wannan abin tashin hankali ne sosai saboda na san irin kokarin da gwamnati take yi ta kawo sauki a duk al'amuran rayuwa na jama'a a balantana a jihar kaduna kuma na san irin don kudaden da ake kashewa kan tsaro domin a tsare rayukan jama'a sannan yadda wani abin ya zo na damun mu na cewa ana shiga makarantu ana hana yara karatu kaga wannan ba karamin ci baya ba ne a fannin ilimi domin ba iyayen da za su so su ga cewa ah, sun tura 'ya'ya kuma suna kwana cikin fargaba amma duk da haka kuma duk abin da muke ciki a ah, gwamnatin jihar kaduna tana a tsaye akan tabbatar da cewa an tsare duka makarantu kuma an tabbatar da cewa an tsare duka yaran nan domin su samu ilimi ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba domin tsaro na kowa da kowa ne dole ne mu tsare 'ya'yanmu a gida a matsayinmu na iyaye sannan kuma idan suka tafi makaranta hakkin gwamnati ne ita kuma ta kare su amma kuma muna neman haɗin kan kowa da kowa manyan mutanenmu ne jami'an tsaro ne iyaye ne da kowa da kowa a haɗa kai ba mu ci gaba da korafi ba amma duk wata gudunmuwar da za mu bayar ya kasance mu bayar da ita domin a kare hakkin waɗannan yara a gida da kuma a makaranta. To ganin yadda wannan matsala ta tsaro ke ci gaba da ta'azzara, wakilinmu a Kano Abubakar Isa Ɗandago ya jiyo mana ta bakin wasu mutane dangane da fargabar da iyaye ke da shi wajen tura yaransu zuwa makarantu. to suna na abdullahi ba ko adamu e kwarai kuwa mala abubakar yana firgita kowa ma ba ni kaɗai ba don mun tattauna da mutane da yawan gaske kowa ya tsorata da wannan lamari tunda za ka tura yaranka musamman makarantun kwana tunda idan da ana ganin kamar a cikin garuruwa da suke na ƙauyuka ne ko bayan gari daji misali ake yi to yanzu ga shi a wannan karan har ma a cikin kaduna an yi tunda in aka ce mando ai ina ga kamar cikin gari ne za mu ce saboda haka dole ne wannan abu ya ba mu tsoro kwarai da gaske wanda yana nuna ma kenan ba ma sai a makarantun kwanan ba ma za a iya shiga a yi kenan saboda to suna na masa dume to dole da tsoro lokacin da zaka sallami yaro ka ce tafi makaranta ba za ka samu natsuwa ba sai lokacin da ya dawo amma kuma abu ne wanda kuma ya zama tilas ba yadda za ka yi wato abin ne gaba zaki baya shi yaki ba za ka kyale yaro a gida ba sannan kuma in ka kyale shi da tsoro saboda haka haka ake ta jarrabawa cikin ɗarɗar tunda ni yanzu kamar yara na duk in za su fita kowa sai ya yi addu'a kafin ya fita sannan su tafi dalili saboda abin da kaje ya zo don abin da kaɗai za ka iya yi kenan to a irin wannan yanayi kenan wani hange ku wa goban karatun 'ya'yanku to ai ba ma goban karatun 'ya'yan ba a yanzu ma akwai matsala Suna na aisha gaskiya yanzu ana cikin wani hali da idan yaro ya fita kawai sai kaga dawarsa fita ce in ka fita ko ka dawo ko ba ka dawo ba ba yara ba ma kaɗai kowa ma yanzu hakan take yau ai daman karatu yanzu ya zama kon gaba baya su kansu yaran yanzu kwakwalwarsa duk ta yi bacci ba ma ganewa suke yi ba saboda yau an rufe gobe an buɗe yanzu misali me kuke bukata a ce gwamnati ta yi waɗannan karatu makarantu na kwana na ɗalibai gaskiya ya kamata a samar musu da tsaro da za su yi karatunsa cikin kwanciyar hankali ya zamanto ba fargabar yaro yana makaranta iyaye na jin tsoron cewa 'ya'yansu za su bata ko za a zo a tafi da 'ya'yansu ya kamata a samar da tsaro yadda kowa zai zama yana cikin kwanciyar hankali daga malaman har ɗaliban har eh. suna na aisha gaskiya akwai fargaba ba 'yar kaɗan ba domin hankali a tashe yake yanzu haka ana fargaba ya za ka tura ɗanka ya zai dawo maka to abin dai sai dai addu'a gaskiya ga kuma yanayin karatun shi ma gaba ɗaya ana nema a hana 'ya'yanmu masu karatun tunda da an fara za a kuma kuma kawo wata matsalar to gaskiya dai muna cikin fargaba ba ya kaɗan ba to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu abubakar isa ɗandago da injiniyanmu hassan alassan suleja bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya